mai tsakuwa mai tsinta yau na koma 1,700 to kaji 2,000 ma dawa dawa ne ma take ta rufe 2,000 dawa fa kwanan dawa wannan kaje ka surfa ta rabinta dusa ne buhun masara da a 'yan kwanakin nan muke sayansa dubu bakwai ni dinnan a 'yan